aka ɗora min aure ina gama secondary school na shiga ita jami'a ban ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wanda ake yanzu ba ni mock result mock result abinda ake cewa mock result wanda yake shine kwatankwacin abinda ake cewa qualifying exams a yanzu to ni da ita na shiga jami'a bayero kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu Daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Zance na mata a ci gaban mu nan

mu ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi a jihar Kano. Za ku ji ƙalubale da ta fuskanta. Za mu kuma taɓo batun harkokin mulki a Najeriya inda mata ke ƙara yi wa sabbin ministoci mata da ke gwamnatin Bola Ahmed Tinubu hannunka mai sanda. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga mu da kallabin mu ta mako, bari mu ɗora kan batun da ya wa mata ido a Najeriya, inda aka samu adadin mata mafi yawa a jerin ministocin ƙasar. baƙin da muka gayyato domin tofa albarkacin bakinsu kan burin da mata a Najeriya suke neman cimma da wannan yunkurin sun bayyana yadda ministocin za su ba da gudunmuwa a yunkurin cimma burin matan na samun kaso 35 cikin 100 na madafin iko. su kuma cire wa sauran mata kitse a wuta. sunana munira suleiman tanimu yar majalisar dokoki ta jihar kaduna mai wakiltan lera ta gabas kuma deputy majority leader na majalisar Kaduna. Wannan ma'aikatan ayyukan mata da aka kafa tun shekara 1999 mun san cewa a lokacin marigayiya Hajiya Maryam Babangida ita ce ta yi fasilitetin kafa wannan ma'aikata na mata kuma mun san irin gudunmuwan da ta yi da irin taimakawa mata da ta yi musamman don ta inganta rayuwar mata waɗanda suke karkara har ya sa ta buɗe wani foundation nata wato Better Life wanda yake fuskantar da kuma taimaka ma musamman su mata waɗanda suke karkara. So tun daga wannan lokaci da aka kafa wannan ma'aikata ta ayyukan mata daidai gwargwado duk waɗanda suka zama minista na wannan ma'aikata na ayyukan mata sun ba da suma nasu gudunmuwan kuma mu muna alfahari da kafa wannan ma'aikata da aka yi na mata domin tabbas mun san cewa mata su ma suna ba da nasu gudunmuwan musamman domin ci gabawan gwamnati da kuma ƙasa kasa ga baki ɗaya. Sunana ambasada Khadija Isaac Baras a Kano, Najeriya. Ma'aikatar ayyukan mata a Najeriya za mu iya cewa suna bakin ƙoƙarinsu wajen ganin sun wayar da kan mata ta bangaren shiga harkar siyasa kuma a dama da su. Bayan haka kwarai suna dagewa wajen ganin sun rage wa mata raɗaɗin talauci ta tallafa musu kenan masu sana'o'in hannu haka za ga suna yawan yin haka tare da haɗin gwiwar irin manyan ƙungiyoyin nan na ƙasashen waje. Yanzu irin abubuwan da muke ganin ma'aikatar take kokarin yi kenan. Kun san dai yanayin da ake ciki a Najeriya tun bayan mika sunayen ministoci kafin aka tantance wasu aka bar wasu ake raɗe raɗen inda mata za su ba da gudunmuwa a wannan karan ganin yadda aka samu mata bakwai a wannan jerin sunaye da shugaban ƙasa Tinubu ya mika wa majalisar dattawa. Shin menene kuke sa ran sabbin matan nan da aka naɗa a makamai kamar na minista za su sanya a gaba idan aiki ya fara gadan-gadan? To wannan sababbin mata da aka naɗa a ministoci da farko farko dai muna ma Allah godiya muna kuma maushi shugaban kasa namu Bola Ahmed Tinubu godiya musamman da ya ga amfanin mata da kuma taimakawa mata da yake so ya yi da kuma inclusion na mata da kullum muke kuka cewa ba a sawa kuma ba a yi da mata yau gashi Allah ya kawo mu a cikin kabinet shi na ministoci mata har guda bakwai. A cikin wayannan mata guda bakwai kar ku manta cewa ba duka bane ba za su rike ma'aikatar mata ba. Kowa za a bashi nashi ma'aikata daban-daban mutum ɗaya ne kawai zai rika ma'aikatar ayyukan mata to mu abin da muke roƙo kuma abin da muke sa rai shine waɗannan mata da aka kawo su minista ba ma so su watsa mana ƙasa a ido muna so su jajirce su yi aikin su yadda ya kamata su rike aikin su hannu bibbiyu domin su fidda mata kunya za a ba su ma'aikata daban-daban fanni daban-daban amma na san ya shafi experience su da ayyukan da suka saba yi so walau na mata ne walau na koma ina ne su rike da kyau saboda in suka rike da kyau suka yi aiki yanda ya kamata fiye da waɗanda suka rike wannan ofishin musamman idan maza ne ma suka rike kin ga za a yi alfahari da su abin da suka yi gobe kuma za a ƙara ba wasu matan dama su ma su zo su taka rawan gani saboda haka mu abin da muke roƙo a wurin waɗannan ministoci da aka kawo shine su tsaya su yi aikin su yanda ya kamata kuma sannan su taimaka ma sauran mata wanda suke sana'a wanda suke siya siyasa wanda suke neman aiki wato Allah ya kai su wurin ne sai su yi amfani da damar su su ma su ƙara tallafa ma wasu mata sanin kanmu ne mata ba su cika taimakawa mata yan uwansu ba amma kamar yadda nake gani yanzu abubuwa sun fara canzawa tunda matasa mata sun fara karɓan ayyuka masu ƙarfi wanda za su iya taimaka ma wasu muna roƙon su da su ƙara ƙarfafawa mata a duka fannonin da za su iya taimaka musu domin kawo ci gabawan ƙasa gabaki ɗaya. Sai kuma malama Khadija Isak Bawa. ministoci kenan mata wato abin da muke sa ran za su yi ni dai a nawa bangaren ina ganin har yanzu ba a ba su wato bangaren da za su wakilta ba kenan wato portfolios su so ni ina ganin sabbin ministoci mata da aka naɗa su a najeriya kenan za su kawo sauyi matuka wajen farawa da ayyukan da suka shafi mata wato wajen bibiyar kamar dokoki haka da su bunƙasa samun sauyi mai ɗorewa a rayuwar 'ya'ya mata da ma mata gaba ɗaya ina sa ran za su yi abin da ya dace ba tare da sun nuna gazawarsu ba a matsayinsu na mata mata sai kuma tambayar da kika yi na maganin wato ma'aikatar ayyukan mata ina gani ya kamata a ce sun ƙara ƙoƙari wajen taimakawa da irin sababbin dabaru haka da zai tallafa wa mata masu sana'o'i sannan kuma akwai maganin dakile cin zarafin mata da ake da shi har yanzu duk da ana magana a kai kuma an kakkafa dokoki a kai ya kamata a ce sun dage sun ƙara hoɓɓasa wajen ganin waɗannan cin zarafin da ake wa mata ya kau gaba ɗaya domin kare mutuncin mata. To madalla mun ji daga bakin ku duk Afirka. A yanzu menene burin ku a kan ma'aikatar ayyukan mata musamman ababe da za su yi tasiri na kawo ci gaba ga rayukan mata a yanayin da ake ciki? Babban abin da muke so wato a ƙara tallafawa mata shine musamman matanmu da suke karkara an bar su a baya waɗanda suka samu suka yi karatu daidai gwargwado yau da su ake damawa kowa ya kama sana'a kowa ya kama kariya da daban-daban kuma kowa na samun ci gabawa amma ya labarin matan karkara me ake musu wani wayar musu da kai ake yi a kan fannoni daban-daban wanda zai taimaki rayuwarsu ya inganta rayuwarsu kuma ya kawo masa ci gabawa yau misali yanzu matan karkaran nan zaki ga wasu na zuwa gona wasu kuma suna sha'awan koyarwa wasu ma zaki ga sun tafi sun je sun nemi ilimin sun koma karkara suna taimakawa ƴaƴan wasu kuma ba tare da ana biyan su ba menene abin da gwamnati za ta iya yi menene abin da mata da Allah ya kai su wani matsayi za su iya yi abin kwara ɗaya ne zuwa biyu na farko a koya musu inganci ga rayuwarsu su musamman fannin ilimi da kasuwanci yau ko a karkara kake in kana da ilimi kana kasuwanci ko kana da ilimi baka kasuwanci ilimin nan zai iya kai ka inda baka tunani sana'an nan zai iya kai ki inda baka tunani saboda haka wayannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu mahimmanci a rayuwar mace daidai gwargwado tun mace yau da ta samu abin yi za ta taimaka ma kanta ta taimaka ma iyalanta gabaki daya so kada mu ga wai suna karkara ne basu san rayuwa ba ko basu san abin yi ba in aka nuna musu hanyoyi da dama wanda a karkaran ga abin da za su iya yi da zai kawo masa ci gaba da inganci da kuma sana'ar da zai taimake su ya kuma taimaki 'ya'yansu da wannan karkaran da suke ciki ina ga mun fara kawo ci gaba wanda zai tasiri kenan a rayuwar mu gabaki daya saboda mu wayanda muke birni ko kuma in ce mata da suke birni in mun ci gaba mun bar na baya ko kuma mun bar wayanda suke karkara ni a nawa tunanin ba shi ne daidai batun da su ne ake amfani da su a zaɓe har mutum ya kai inda yake so ya kai to me yasa in ka tafi kuma sai ka manta da su so ina ga ya kamata a ce an programs da dama wanda za a taimake su a kawo musu ci gabawa a kawo musu ɗoki musamman kin ga maganan asibiti primary health care din nan ko ina kika je zaki ga is very poor is dilapidated duk wani abu da ya kamata a yi a saka facilities da zai taimaki asibiti zaki ga asibiti da ba kanta da yawan su ma a gida suke haihuwa babu ma kuɗin ma da za su je ma asibitin nasu ma na karkara kai wasu karkaran ma babu ma asibiti mace tana nakuda sai an ɗauke ta kusan awa biyu kan kafin karkara zuwa inda za a kai ta asibiti kin ga wannan ai dole muna buƙatan cewa ma'aikatan mata da kuma sauran mutane musamman gwamnati su sa ido a matanmu wanda suke karkara a kawo musu sauƙin rayuwa a kawo primary health care a kawo manyan asibitoci karkara sannan a gyara makarantunsu wanda 'ya'yansu za su girma Allah ya ba su ilimi su ma su tafi wani wurin su je su koyo abin da za su zo su koyo wasu su dawo gida wasu kuma su bude abin da zai kawo tallafi a wannan karkara so ni dai a nawa tunanin kenan bai kamata muna tafiya muna mantawa da na baya ba sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma kallabinmu ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi ta jihar kano kada in kai ku da nisa baka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi. sunana hajiya binta abdulhamid an haife ni a shekara ta 1965 kuma na yi karatu na na primary school a nan kano na yi a uh, secondary school education dina a Foma kaduna state wadda yake yanzu makarantar ta ggss malumfashi tana karkashin katsina state ne kuma bayan na gama makaranta na dawo nan kano tunda mahaifina anan yake mahaifiyata ce da mai yar katsina mm. to kuma aka yi mini aure sannan na shiga jami'ar bayero university kuma na kammala ita jami'ar bayero university a 1987 na fara aiki da ma'aikatar ilimi ta jihar kano a 1988 mm-hmm. kuma ubangiji ya samun albarka a cikin aiki na. na hau matakai tun daga uh, malamar aji ake bani responsibility din ne house mistress ne form master dai ne wane ne a haka har aka tau na zama vice principal ina jin a 1993 ko 94 ne i was at smaila a matsayin vice principal daga nan aka mai da ni makarantar wudil junior secondary school nan na fara shugabancin makaranta Uh, kuma ni ce principal ɗin wannan makaranta mace dai ta farko tun da namiji ne ya bude. Mm. shi ma ina nan aka dawo da ni bayan na yi wajen shekara hudu da rabi a wudin a wudin din ma mun yi aiki da ah, mai girma dan majalisa a chairman din wannan lokacin da na tadda bayan aiki na da nake na matsayin malaman makaranta principal kuma shine mutum na farko da ya fara bani political appointment tun da shi ya mai da ni kamar a ce ah, advisor women affairs hmm. don haka a wannan lokaci muna hidimomi na aiki da abubuwan da suka shafi mata da kananan yara da ni da matarsa da kuma waɗanda suke a wannan lokacin a wudil din ne wanda suka shafi ɓangarorin health nada da others da mata dai generally na siyasa haka ina yin wannan harkar ta cewa ne ce shugaba kuma ya nemi in taya shi in duba al'amuran wannan al'amuran kuma mun yi alhamdulillah to nan ma na yi wajen shekara hudu da rabi ina principal daga nan aka ɗauko ni aka shigo da ni cikin gari Hmm. to a cikin gari aka bani makarantar kawaji gaman ga secondary school ita ma ina jin a 1999 na shiga wannan makaranta daga hudu na baro hudu na tauna hmm. ina nan na zauna har 2003 kuma alhamdulillahi wa'inda Allah ya kaddara muka aiki da su suna ji na yayin da kuka saka wa'annan abubuwan hmm. to daidai gwargwado dai a hakan duk inda Allah ya kaddara zuwa na sai ya zamana wani abu ko da ya gagara ko kuma babu shi sai Allah ya samar. tunda kullum ni dai Allah ya sani shi da ya halitta ni ba na danganta komai da success ina mm. shi ne yake yi saboda waɗanda suka riga ɗin mm. ko kafin ni ko bayan ni ba kun su komai nai ba ƙaddara ce take sakawa haka kuma in mutane suna cewa ina da himma ni Allah na tuba na san himma da nasara daga wurin ubangiji take to na yi wannan zaman a nan sai aka yi min transfer daga nan ma aka kai ni makarantar Fatima Muhammad na riƙe ta na yi tsakani da Allah a rayuwata ta aiki duk inda mm, jihar Kano ta ce zo ki tafi ban hmm. taɓa ki ba don haka na riƙi makarantu na jaje zonal offices na dawakin kudu ne na kura ne na gaya ne na jin na gaya ne kaɗai ban taɓa daɗewa ba ina zuwa bana jin na yi uku wata uku aka ƙara ɗauke ni hmm. na ko zauna a nasarawa zone ina jin wajen su biyu ina zaman nasarawa zone na zauna a dalazon to don haka kusan ba inda dai ban dan lallika ba daidai gwargwado kuma makarantun ma haka na riƙe mai kwatashi na ƙara komawa kaji garsin na riƙe ta su biyu na tafi gane nan dai amma alhamdulillah to za mu da zaman gezawa ma ba eh. wani lokaci mm. zan dan koma da ke nace zan dan mai da ke baya kaɗan A lokacin da aka yi karatu ya zaki kwatanta karatun wancan lokaci da yanzu tunda mai sauraro zai so ya san kwas din ma da kika karanta. Eto, eh wani abin mamaki a secondary school abin da na karanta ba shi na karanta a university ba. A lokacinmu da akwai makarantu na WTC a wannan lokacin suna nan. Mm. Sannan da makarantu na gamman secondary school. To wadda na yi ni gamman secondary school ne kuma sciences na karanta a malin fashin. Mm. Amma abin mamaki yayin da muka zo Bayero University. Mm. muna nan school for general studies saboda ina gama secondary school hmm. aka ɗaura min aure ina gama secondary school na shiga ita jami'a bayan ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wanda ake yanzu ba hmm. ni mock result mock result abinda ake cewa mock result wanda yake shine kwatankwacin abinda ake cewa qualifying exams a yanzu hmm. to ni da ita na shiga jami'a Bayero saboda tun muna makaranta kafin mu yi jaraba ta GCE sai guidance and counseling department mu. ya ka kawo forms mm. na abu zaria ne na nan kano ne na ko ina kake so mahaifanka sai su ba da kuɗi in za a dawo hutu sai su faɗa a ce na wuri kaza to shi kuma aikin guidance and counseling ne na wannan lokaci a nemo form din wannan makarantar to ni sai aka nemo na bayero university mm. sai aka cike min da sakamakon mock exams da muka yi mm. don haka da bayan an yi jaraba ta gce duk mun babbaro makaranta mun yi graduating it was in 1983 mm-hmm. muna dawowa gida nan kawai sai muka ga an buga a cikin jarida sunayen waɗanda jami'ar bayero ta ɗauka za su yi karatu na wannan shekarar a ciki kuma haddani da ike ni sunana binta abdulhamidu ni ina tsammanin ni ce ta biyar saboda alphabetical abu a kaga ake bi in ma ta suna na aka bi in ma dai I'm sure I'm not among the first I was among the first ten ko biyar ko wani abu haka mm-hmm. suna na ya fito an bani an bani uh, ya sunanta admission na wucin gadi aka ce a jikin a jikin ita jarida pending the outcome of GCE da na ta kasa baki daya mm-hmm. dan haka da hakan na shiga jami'a bayan ai mm-hmm. yayin da muka je muna cikin wannan makaranta ta fagen share shiga jami'a kuma shi kenan sai result din mu ya fito hmm. da result ya fito na cika ka'idojin da ake zauna a jami'a don haka sai aka kyale ni hmm. to muna wannan makarantar ta school of general studies ne lamar ya canza hmm. muna nan a wannan makarantar nan kawai sai aka rubuta aka ce mana shi head of department shi mai lura da wannan tsangaya tamu yana gayyatar dukkanin matayen da suke ɗan asalin jihar Kano ne a karfe kaza a ofisin shi. Mm. Dr. Usman sunan shi a wani lokaci. Mm-hmm. Don haka nan da wani lokaci ya zo sai muka je muna zuwa sai a ce ka zauna a waje a reception ne haka kujeru a jera haka. Mm-hmm. Kowanne baya sanin me aka ce wa da wani. Da lokacin shiga ta yi muka gaisa da shi sai ya ce ke yar asalin jihar Kano ce na ce eh mahaifina. Sai ya ce to Ah, me kike karanta yanzu a wannan tsangayar na gaya masa me kike so ki zama na faɗa kullum na kan gaya yan jaridu in sun yi hira da ni sai in ce in ba ku sani ba sabo abin da yake shine da a raina ni kuma masu comment din shi wannan harka jarida ce mm. kuma da yake na kwana na tashi da shi a rai Allah sai da ya kaddara aka ban aikin to mm. gida ne a wannan lokaci yana ni nayi amma na sama in the course of life mm. so sai ya ce tun da isa nake neman ku bayan ɗaya nake gana da ku saboda muku jan hankali ne akan wani abu a yanzu yanayin da muke ciki a jihar kano babu shugabannin makarantu na mata 'yan jihar kano asali mm. don haka zai yi kyau ku da kuka samu damar shigowa jami'a mm-hmm. to ku daure ku bi wannan ku bi tsangaya ta education ta ilimi mm. saboda kuna da maki da yawa don waɗanda suke rike da makarantu na secondary school na kano state ba asalin jihar kano ba ne mm. sai ta ce sa aini ban yi education ba ba WTC na yi ba sai ya ce it doesn't mean you will be able to do it doesn't matter it doesn't mean kina so ki zaki iya yi I'm just telling you ku taimaki state din saboda ga halin da ake ci. to ko san zaki ga kenan shi juya ra'ayi na ni kenan ko haka da muka gama school of general studies kawai sai na ce e, education a hakan na je na yi shi ban yi shi a WTC ba ba a wani training da na samu at level na secondary school eh. kuma sannan kyakkyawar kaddara ta kenan da Allah ya bani mm. kullum nakan ce na gode da aka kaddara min wannan saboda in the course of it na haɗu da rayuwa kala-kala mm. ma'ana na samu wanda bai san komai ba na koyar da shi komai mm. shi kuma wannan a wurin addinin musulunci in muka ji malamai suna faɗin irin abin da yake tattare da wannan daraja yana da yawa don haka na gode Allah da ya bada wannan dama don haka kin ga kenan abin da na karanta eh. ah, BAA Islamic Studies shine abin da ne karanta a Bayero University. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu ɗora a hirar mu da kallabin mu ta wannan mako. Mu kuma haska fitila kan wani batu da ke ciwo mata tuwa kwarya a Najeriya. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Halima Abdulra'uf a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri. Yes,